Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala a yau goma sha ɗaya ga watan Satumba na shekarar 2023. Maganar kenan. Masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta yi mana tattaunawa ta musamman a zauren tattaunawar mu. Sai a kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu tsinduma a cikin shirin karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim. Binta gareki. ki. Kuyan aji barka mu ta sake sada da ku a cikin ajin namu. a yan kwanakin na arewacin najeriya an shiga ɗarɗar da kuma tsoro saboda sabon al'amarin da ya shigo ko kuma in ce ya kunno kai wanda a yanda labari yake zuwa ake kuma ta jita-jita shine wa'yansu mata sun taso daga jihar katsina inda suka fara da daga jihar katsina din suka zagayo zuwa kano sun shigo garin kaduna yanzu ana jin su a sokoto kebbi da kuma zamfara to waya gaskiya al'amarin ne kuma me ke faruwa ne ni dai a halin yanzu yan aji na fasa domin samu mana darasi a jihar sokoto inda na gani nan tsindin a cikin garin sokoto birnin shehu da gaskiya aka san ku to koya gaskiyan al'amarin yake to a yadda dai labarin yake zuwa ana samun jita-jitan wanda muke neman tabbaci daga bakin masu wanda abin ya fara da su to na yi gamo da kata inda na samu ɗaya daga cin wanda al'amarin ya faru da su mai suna ma'alan abba wanda matashi ne wanda zai ba mu labarin abin da ya faru shin ya gaskiya al'amarin yake kuma mu ya faru malam abba da shi da kuma kakasa wanda suka yi fama kuma suka yi fafutuka domin ganin al'amarin ya daidaitu kuma shi da yake ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda abin ya faru da su amma ba su kai ga rasa ransu ba kamar yadda aka sha faɗin cewa da an yi ma mutum sallama ko aka ce da Allah a bada ruwa ko kuma kusan mana ruwa za mu zagaya in dai mata suka faɗa haka wa yana kasancewa mutum zai iya faɗi ya mutu malam abu da sakwace barka da zuwa cikin ajinmu na yau da gobe barka ka ne to malam abu kai ne aka ce ka tsallake rijiya da baya ko ne ya abin ya faru ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh dai suna na malam abu yana zaune cikin nufawa nufawa da a kofar kaɗe to gaskiya dai dama sau kan ji labarai ga mutane mm. suna faɗin cewa akwai matsala kaza matsala kaza to abinda mu matsalolin shan hanji da shan jini sun same mu nan ina zaune shago to da na gangaro sai ni ce bari yanzu in ci abinci in koma mm. to sai na aika yaro so min kuli na na dawo to na gangaro kinan na kawo nan sai ne ki tafi da wani abokina wanda daga taimako allah haɗa jinin mu da shi muna hakan ga zaune sai aka kira waya ta ya gama waya kenan sai ga wata goyar allah mu zai ba mu san inda ta fito ba shin ta baya mu ta fito ta ina ta fito ta dai biyo ta yi muna sallama ya sallama ta buku ta ce muna salamu alaikum yan samari to bi kan dan ni an ansa na bude baki zan ce amin wa alaikum salam sai dai kuli na ya faɗi sai wancan ya ce amin wa alaikum salam ni kuma ina roƙi sai ni cewa rahmatullahi ta'ala wa baraka wato ka karasa na karasa sallama bayan na karasa sallama sai na taso sai ne zaune zan zauna sai ya ce min abba jiki na zahi ni kajin yayi daga ansa sallama daga ansa sallama ita mata ina ta ita mata mun kadiba ba mu san inda ta yi ba wallahi ta yi sama ta yi ƙasa ta yi ta bayan makabarta ta bi wallahi ban sani ba to barin tsaye da kai yaya matar take misali dottijuwa ce matashiya ko budurwa gaskiya dattijuwa ce don har gobe ina ganin ta cikin idanuna tana rike da ledar baku ya rike ga hannu ta yi muna sallama to shigan masu kuɗi ta yi irin na alhazawa da ɗan takalmin ta kwaskwas ko kuma yaya wani irin shiga ta yi ana ka ganin ba ta yi shigan masu kuɗi ba sannan hasali ma baka tunanin cewa bara take wato bata shiga kuma irin na mabaraciya ba bata shiga irin na mabaraciya saisa saisa dai saisa saisa sannan ita ba tsohuwa ce kwaran nan ba mm. amma in dan jiki ta manyanta kwarai bayan hamma ya ce ta ma kare muna magana mm. ina gaya miki wani magana bayan sallama ta kare ce bayan sallama ta kare magana ita ce muna sannun mu yan samari to tare bakin mu ya ce sannu kadi mm. to akwai magana da ta yi wadda ni dai wallahi Allah ya san naman ce ta ta ce muna ce to Allah ubangiji ya sauwaka. ko ta nemi wani abawar ku ne ba ta nemi bara gare mu ba ta dai ce muna sannun mu yan sama to bata ce ku bata ruwa ba kamar yadda ake cewa bata ce mu bata ruwa ba bata ce muna komi ba hakan gada ta ce muna sai dai muna cewa ina cewa Allah ya sauwaka din to sai ta juya ta bara ba tattahe tana da ban to nan na sai na zauna ni jini tsara ta ta ansa me tsara koguna wato baya kashin baya din ah, nan shiya sai na ji ansa to da ansawa ta yi sai ni ban na tashi tsaye da tashi na tsaye ya ce ma abba wallahi jiki na nika jin yayi zahi shi abokin ka shi abokin nawa to ko da ne haka ne dai in taba jikinsa dan ya ce min yayi zahi to ni abin da ya ban mamaki ya zai ce jiki ne ya zahi ko minti guda ba a yi ba ya ce min jikina ya zai har ya tsoho ma. To kone yana dama ciwo ko yana zazzabi ne kafin ku haɗu? Lalle kafin mu haɗu daidai yake lahiya lau yake ba tare da yana wani abu kuma ko da na sallama da shiya babu wani zaki ga jiki ne ko kaɗan. Hmm. Amma duk da tafi hannun da aka san bai zafi eh. har shi zafi ya kai. To ka taɓa jikin shi kenan? Na taɓa jikin shi lalle Allah ya bani ikon da na taɓa jiki ne yana ce min nan zahi ya kai. To kai ya ko kwashe ya naka jikin? to ni dai nawa jikin gaskiya a lokacin a lokacin ni dai na ji ɗaya tsara ta ansa hmm. da tsaran na ansa sai ni ciki na ya koka kamar sai ku aji cikin mutum ya ce ku to wala ba kai cin ba eh, jini ɗaya ya yi sabka kamar an to abu ya same ka gaban ka ya faɗi farat guda ba tare ka san komi na na ɗaya abu ya taho ma hmm. lokaci guda to haka na ji shi to Allah dai bai sa ne komi daga nan ba kuma ku zargi komai ba ba mu yana ce min gaskiya haka nan ni kuma ban yi tunanin cewa mace wai ashen jinci ko miya wallahi ban yi tunani ba hmm. sai na diba nan to abin da ya mamaki wallahi daga minti guda biyu zuwa uku ta kara ba minti biyar ko sun ishe ka su hayo da kai har sama duk wanda annan yana ganin ka wato a fili kuke a sarari ko ko a lunguna ne a fili muke a sarari inda kowa da kowa yana ganin komai hmm. to bayan nan me ya faru daga bayan nan sai na diba nake mai to An ce tashi muje. ka raka ka gida ka hau mashin to ana kan ga sai yo tuwari daga tuwarin sai na ga dai kamar sanyin ja to ni dai ban ɗauki komai ba sai na ce mai tashin mu to muna je kaiwa can gaba na ga hancin saboda guda ya hissa jini to Maman yana haɓo kenan. Eh sai na ce abbakar ka gama da haɓo ya to. Shin to da rana saka abin ya faru ne ko a ce gida zafin rana. Biyu ne biyu bata ma isuwa ba lokacin da abin ya faru. Mm. Kan don mu gangara da shi can ya durkushe bai faɗi ƙasa na biyu can gan hanyar rawiya ya ƙara durkushewa wato jikin shi ya fara sanyi jikin shi ya yi zafi ba sanyi ba to amma dai kuma bai da ƙarfi a jiki bai da ƙarfi ga jiki ne dan rike nake da shi hannun ka to ni ban ɗauki komi ba na ɗauka malera to sai da mun ka kai can kan hanya muna tafiya sai ya koma faduwa mm. daga faduwar da yi to nan na jini ya fito mishi ga hanci kamar ka rike leda fiye wata haka sai ya fara zuba kuma yana zuba jini to sai na ce mai to daɗe hancin ka abbaka sai ya ce a bari ya daɗe sai ya ce min ƙazni yake ji to daga hakan ga sai mun ka taka da shi mun ka tafi muna kawo Allah ya yi mun ka daidai da wani mai ɗan kabo kabo mun ka ce mishi nan zai kai musamman duci ya kai wanga bawan Allah sai ya ce mai to shi kenan amma muka mai misali da makarantar da shi saman dutsen ne yan uwan shi ne a can to ba tunanin zuwa asibiti ba ba mu yi tunanin zuwa ba don ko shi din mai mashin din Allah ya bashi fasaha cewa bari in kai ka asibiti tun tunda kana da waya sai ka kira yan uwanka sai ya ce kai dai ka kai ni inda ni ce ka kai ni ni ɗaya ni sai da rayuwa ta kai sai can mai mashin din ga ce kai aman jini kamar kake yi hancin kana tsalali sai ya ce an shi ga hankici ya zago hankici mm. da mashin din shi ya bashi ya ce da kai ya bata min bayana dan sabida ina sallah mm. sai ya dahe Allah ya bashi ikon da ya dahe to haka da mun ka yi eh. ni ko na gangaro ina gangaro wa ya da ni ji can farko sai ni ji gaba ɗaya kuma yanzu ciki na ya yi kuka ya ce ku to da cewa ku din nan sai ni ji hatsi ka kaina mm. kwakwalwa ta siga ta ansa ba ka ganin kuma kuma yunwa ce ba na da yunwa gaskiya don ko da tun da nake zan yi mm. na shi ne don sha'awa don marmari don abu ne wanda in ka gan shi wani yayi ka ba ka iya roƙo ne ka ci wani ɗan min mm. kana iya tuwa kai kai naka wato kun saba aure da sauƙin kwarai mm. bai da sauƙi dan abu na wanda daga bula ce sai ƙuli ƙuli sai tanka duk dai duka naira ɗari dai ta ishe ka mm-hmm. ka yi ɗatonka mm. to ni to sai na to da can da abun ya same ni bayan tsaya ko ina ba sai gida ina kawo gida da da ciki akwai matar kawuna ina duke da ina dafe ga cikin gagina yin mm. amma ina roƙi kafin in ɗaton mm. sai na shigo na ni ce amu ta ce min ba na ɗan magani ke ji abin da nika ji da ƙasan mara ta har zuwa ciki na wato kakaka kenan awo kaka ta guda ɗaya sai na ce to ke ga ina ji amu sai ta ɗaukun magani maganin da zaka sha rabi mm. to sai ni mai oba da ni oba ga kuma oba ga gaskiya ba wai ita ce abin da an muhari abin da an muhari wannan sallama ta mata to sai na kai cikin ɗaki inda kakata na yi duke ba na iya dukawa ba na iya zauna ta ciki ya ci gaba da ciwo ciki na ci gaba ciwo wallahi in ka tura hannunka mm. da gaba hannunka za ta wuce zumbulin ciki na ban gane ba kamar babu komai ciki ke kamar babu komai ga ciki na haka ke ji ko haka kake gani haka ba nika ji ba haka nika ji ana yawan zaren min kamar zare ana zara abu ga jiki na. ni har lokacin da abun ya zo na faɗi mm. daga nan ɗin mamu ta ce min na zauna ce ba zan iya zama ba ita ta tunkuɗe ni lokacin da jiki jikina duk bana jin komai ko taɓa na ma bana son kai ni gaba ɗaya. To ya kake ji a lokacin? Dan sabida abin da nake ji wallahi ni ɗaya na san irin wahalar da nake ciki. To a lokacin kana gane gane ne ko kuma a'a wani irin zazzabi ne ya rufe ka da muke sauraro ke sai ba lokacin gaskiya babu zazzabi ga jiki amma ni ina ganin wannan matar ga idanu mm. kamar tana zaren min hanji hannu buɗe bakin ce ma kaka ta hanci yaya kina ganin ta kice ta sake ni tana ɗaure min hanji tana ja ki sitice ta take ni wato sai kana ganta kamar a kusa da kai ma a lokacin ina ganin ta kamar gani ma ga ta haka nake ganin ta to daga lokacin da ta yi muku sallama nan kuka ansa har zuwa lokacin da kai ka fara rikicewa ya ka dauke tsawon lokaci to duka bai dauke tsawon lokaci na minti talatin haka ba har ka fara rikicewa din lalle har na rikici har na dawo gida mm. lalle bai dauke tsawon minti talatin ba don abin da ya sa na ka tunawa da shi muna zaune akwai wani masallaci na izala da sun kai kiran sallah mm. to wagga matsalar ta samu to daga nan din to tsakanin kiran sallar masallacin izalan da kuma kiran sallar masallacin dariƙa mm. abin ya faru lalle tsakanin yan dariƙa ma ba su ma kira amma yan izala sun kira mm. kuma ba su ma tayar suwa to je zuwa bayan nan sai me faru bayan nan ina roƙe din sai na faɗi maman mu ta aje ni to daga nan din ban kuma sanin hayyaci na inda rayuwata take ba. to barin da aka kai dai wannan gabar inda baka san abin da kake yi ba mu tambayi waɗanda suke kanka lokacin bayan da suka karɓe ka. Mm. To malam buga sallau na dawo gare ki wanda ke kaka ce a wurin shi malam abba ko? Oh. Yawwa. To mm. kuma lokacin da abin da ya faru ku a kan idon ku da ya dawo gida ya ci gaba da girgimar da yake. Oh, to bayan da ya ce ya fita hayyacinsa. Mm. Me ya faru me kika gani ya faru da shi? sadda ya taho da ciwon na abin sai iska sun ka tashi shi kwashi bayan da ya zama bai san abin da yake yi ba sai shi kwashi muna nan rike da shi shi na wayo ciki na yi an kwashe mai ciki an ɗebe mai hanji don allah ku kama ni to sai muna nan rike da shi sai muna da malamin da ka kula da mu sai mun kai ziyara da gudu sun ka tai sun ka taho muna da shi don mm. karhe ɗai muna nan rike da shi sai ya ce shi yaro dan mu na mallamin sai ya ce in na saki baki iya a biɗo mu na maza mu guda biyar to wanga uku sun ka rike kanuwa uku sun ka rike kaho hmm. duk yana na yana addu'a yana abin da ya kai yana abin da aka iska ne shi malamin da ya kira shi kuma abba yana tafi gefe shi kuma abba ana kalle waya ana ture idanu hmm. ana kakkalle mai hannuwa sai ya kwashe mu duk ya jiwa da mu duka har mazan har mallamin hmm. shina ne yana kira a jayi hanji ne za su hitowa gidanmu cike dan aron garka cike gida cike tun karhe ɗaya ba mu cikin hankali har bayan la'asar har karhe biyar muna cikin hituna shina na nan cikin wahala ana rike da shi mm. sai an rike an daddane ya toha ya toha ya kuma kwashe mu shi jiwa da muwa abinda aka kenan kowa zuwa ya ga wahalar ta yi yawa to ba ku yi tunanin kai shi asibiti ba ba a kai shi ba saboda wasu su ce a kai shi asibiti wasu su ce a bari mai su yi mm. to shi na nan dai shi na yi kowa ya towa a bashi kowa ya towa don nan dai ke har bayan isha'i to me yasa kuka yi zargin cewa matan ne ta kawo ta sa su cikin wannan halin da suke ciki saboda sallamar da ta yi musu to sallama wani mugun abu ne to sannan abin da ya faru Hmm, wanda yasa kuke tsoron na ga lokacin da na shigo gida ma na shigo gidan ku tunda an ce mun ku ne waɗanda abin ya faru da su na shigo ne sallama aka haɗe mun fuska kuma babu ta an samu sallama ah, gaba ɗaya ma akwai wajen ma ya ga ta ɗauko ƙarfen rodi rodi ake ce ma wannan ƙarfe wanda ake gini da shi ta ce ta ajiye ne idan ta gaba daidai ba ko kuma na tambayi ruwa ko wani abu ta kafta mu ah, ke ga Allah ne kawai ya cece ban sami na rabon ba ah, so kenan dai ba wai wani siffa kuke gani a cikin mutum ku ce ba ku yarda da shi yanzu kowa ma ba ku yarda da shi kowa ba tunda mu dai kalaji har mun gani ko ba gaskiya ba hmm. tunda gaji kan mu al'amarin ya samai babu daɗi kowa sai da ya koka kuma bakin ciki ba mu san inda abokin nashi shi mun samu labarin ma an ce kamar babu shi to wayan tambaye yake shin kayan wannan abin wanda bai daɗe da faruwa wadan bai kai kila wata da gida ba sati ba ko sati ba da aka fara shi idan ba ya zo da kuna karban shi muna karba ko kuna kuma an sa sallama a muna cewa kila al'amarin gade kamar ba daidai ba wani cikin tunani to sai mun ka gani mu ga namu jika mm. sai gaskiya mun ka mun ka tsorata kowa shigo dai ba mu amsa mai sallama gaskiya sai ka dibi huska in ka tabbatar da wanda ka saba da hulɗa da shi sai ka amsa mai don gaskiya zan iya cewa ni ma garauce ba jiyau ba ma'ana na shigo unguwan tun daga kan hanya nake tafiya kallo na kawai ake mhm. kamar dai wannan ina take ba da ne a yadda na san malam ba sakwace da ya ga ko karami ko babba in ya ga mutum na tafiya sai ya ce mai sannu inda sahi ne kwan lahiya ko ya yi maka gaisuwar rana ya ma kuke cewa ne da sakwatanci ina wani ina yin hmm. to kun dinga gaisuwa ke na gaskiya akwai ku da gaskiya amma yanzu kusan gaisuwan ma dai kun fara tsorata da yin ta ba da ah, za a ce sallama to yanzu malama idan da zan ce in ki bani ruwa za ki bani a ba ni baki kan nan ban ki ba in ba da an ka ce yaro ya ki ba <laughs> a tsorace kuke hanyar gaskiya nan gudu da ɗayan mu ba su hita nan gidan mun tsorata da duk da yaran mu ba su zuwa mu aike su ko da kege wurta suka ba su zuwa ai musu wani an kawa abba to bayan da ka farfado ka gane inda kake ko kuwa dai har a lokacin kana gane gani to gaskiya da na farfado na farfado da jirina ga idanuna bisa in na bude idanuna sai in kawo ganin mutum ɗaya ne amma in kawo ganin shi kashi uku ko hudu haka nake gani ne hmm. kuma ba na jin ƙwarin jiki na in na su yunkuru na tashi hakan ga allah ya ban iko sai na ƙara kwanta to kwanta da ni ido na biyu ina salati ga baki na sai ita kakar ta ji mocin min da na kai sai ta ce min na farfaɗo ni ce awo lalle na faɗo sai ni ce min barka da arziki sai na ce barka sai ina cewa barka ka daɗin ga sai ta ce min awala mun yi arziki sai ni ce mun yi arziki kamar ya mun yi arziki to ita ta take gaya min duk abin da ya faru mm. da rana har bisa ga hasalin dawowa ta. To ya batun abokin haka wanda ya fara zuba jini? Wallahi abokin wanda ya fara zuba jini ni dai tun ranar lahadi nan da matsala ta same ni. to ban koma fita wani dogon yawo baki na cikin gida ina zaune cikin gida kwanci mm. ko wani ma abinci ina ci ma in kazini wajen ne mm. asali har yanzu magana da nake miki muddin na sharuwa zan ka wajen jini gare su kamar kana shan abu da jini kenan haka nake yi mm. gaskiya amma abinci Allah ya ɗebe min jin kazini ne to shi abokina gaskiya da na samu fita shekaran jiya juma'a na fita wurin na zo wurin abokina daga tambaya aka nuna ni wurin Allah ya mai cika abokin haka da ke da zubutar da jini ta hanci lalle Allah ya mai cika don wanda ma ya gaya min ce Allah ya mai cika cewa bisa mashin ya faɗo da mota a kwarkwara aka ɗauke gawa ta aka gangara da ita to daga nan an ka ce ba a yi mai sallah na a shi sifawa gidan uba ne kuma a yanda ka samu labari bisa ga shi abokin naka ba kusan yana da wani ciwo wanda yake babban ciwo zai iya kawo mishi zuba da jini ba to gaskiya wanda wani kuma wanda ya yi min magana ne tambaye shi ma na ce mai Allah ya san wani abbakar wanda asifawa ya ce min kwarai ya san shi ya ce ai marigayi gidan cewa sai na ce marigayi kamar ga marigayi sai ce ai nan dan kabu kabu ya ɗauko shi jini bayan dan kabu kabun jini yake gaba ɗaya biyu ya kwanta mai gari ga riga mm. lalace ya ce to kaga daga nan an ka ɗauke shi an kai mai sallah gidan uba ne don ba wannan an kai sallah ba gaskiya zai faɗa ne ko cewa an kai an ka ce a tashi <coughs> sifawa sai uwa ta gane mm. to Allah ya ci kanshi da gafara shin kafin wannan abin ya faru da kai ka taba jin labari ke ma yan buga ke taba jin labari irin waɗanga abubuwa da ke faruwa na maganan mata masu shigowa gida su ce assalamu alaikum a ba su ruwa ko kuma a ba su ruwa za su shiga yauce mun taba ji don wata bayan sannan an gama abin da daddare ta taho tanzanku ta ce ga ta can ta ce a azata ruwa azata ruwan da ta ɗauko maya guda tana can ta baro ta rikici muna nan mu mun sa kwa Allah gaba makarantun nan da muka shiga da mun shiga an kai karatun Qur'ani a ne muna addu'a muna yi muna haɗiyan mu da jikoki. Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. ina dab da kammala hada muku wannan tattauna da muka yi da malam abba sai muka jiyo kururuwa inda ake gaya mana cewa a shiya kofan kaɗai an samu wata budurwa inda ta game daga manta da ake mata zargin ita mata da daga cikin 'yan sikiru yayin ta shiga wani gida domin neman a bata ruwan sha duk da yake ta nuna mana cewa ba fa ba uwa bace a wannan gidan amma kam ranar ta ɓaci mata domin kuwa ta haɗu da fashin matasa maza da mata inda lokacin da na isa wurin na tarar da mutane akalla ba a kasara ba za ka iya kiyasan za su kai sama da 300 zuwa 500 waɗanda suka zo su kashe kwarkwatan idan akan cewa yau gashi an kama dumu-dumu an kama iskiru na shiga naga ita wani matar da ake tunanin an shanye mata jini wanda nake ganin ta ta farfado daga bugun aljanu kuma na bi sawun ita wannan budurwa har zuwa wato ofishin 'yan civil defense wa'anda su ne suka kawo ɗauki lokacin da aka ba da rahoton cewa ga wata can har an sumar da ita akan dalilin dukan ana zargin ta da cewa ita 'yan sikiro ce saboda ta shiga gidan mutane ta sha ruwa bayan ta fita aka samu akasin matar ta ji ta ba daidai ba to ga dai abin da ita take faɗa a game da yadda ta fuskanci wannan hukunci daga matasa masu fushi da fashin wasu. Na shiga ne ina jin kishin ruwa to ma na san abin da ka faruwa sai na shiga saboda na san gidan na san matar gidan sai na ce ga ma gidan sarut bari in shiga in sha ruwa sai na shiga na ce dan Allah dan min ruwa in sha sai ta ce ke ce sai ni ce hawo sai ta ce to ban da fiyo wata dan an dade ba aka amana wuta ba amma ga ruwa duran nan ki sha ni diba ni sha ni wuce har na kai masallacin can sai ga yara tururuwa ta biyo ni ta ce a rike ni wai ni ya sikiro ta kun ya sami tana shanye majji. To ke lokacin kuma kika bar gidan kika hita ba ba abin da ya sami ba abin da ya sami ta lahiya lan mun karabu ni ce ma sai an ji mata ce ni sai an ji. To ke sa kun san juna kenan. Na mun san juna don haɗan da ta haihuwa ma har ga hannun mu yake da ni da kauna ta mun ka zo gani. To bayan da yara su da suka same matasa ne maza ko mata? warko yara ne da icce sai mun haɗu da yan uwana sai sun kaka mini ni dai daga nan ban koma sana'a da yawa. Me ya suka kama masu ce mijinta shi shi ya isko ne tare da ma'aikata sai ban san kowane irin ma'aikata na ba mun je tsaya mu na tsaye na ba mai kujiya ya auna min kujiya sannan in sai in su gumi in dawo sai na tsaya ina gyaran gujiya zan na ɗi in sai gumi kayan in zan danye in ce mai na ta in su gumi in dawo kayan in dawo ya auna min ga mijinta tare da ma'aikata da wani sai bayan na wuce kuma lahiya lamun karabar ita ita ta lemo da gudu min na shanye ma jini ce ina shanye miki jini kina magana ina ni sai da aka shan jini karamar yarin yare ne kin ci amana ta ni ina dariya sai ni ta sai ga mijin ta ya zo a jani an ka jani an ka tura ni ina zuwa sai na game da abokan ina to ni muna nan tare da su sai sai dai ga mutane sun yi gwa da masu itace da masu icin da sai da ɗina gani na an tallaban an kai ni cikin gidan da ni hito. Ban sani ba ni dai bakin na gaji an lullube ni dai ni da abin da na sani na ji ko da na tashi na jibi jiki na yana taimin ciwo daga nan wata ta sheko ta shaki na haka ita na san wata ta shaki na haka ga wa mutane iskanci haka nan ne muke zuwa haka nan na muke tawowa mana cutuwan mutane to ke shekara wa. shekara ta ishe. ke taba ganin dan sikiro ko ke taba zuwa wani ya baki wani abu ya ce ki wani abu ban taba gani ba ba wanda ya baki kudi ya ce ki wani abu babu wanda ya taba bani ban ma san yanda aka ba to ji labarin wannan abin da yake faruwa a gari saboda na ji labarin ne saboda na san gidan ni dan shi ne shiga ba haka ki ba shiga ko ina ma ban shiga dan ko abinci na dan ko abinci na an ka tose in ban san mutum ba ban si san mai shiya in ba sanin kanan yi ba ban si san ma abinci na saboda ina ji wanga labari kuma ina ganin sa ana doka da bidiyo dan shi dina dan gidan zagaye yake da na shiga shiga wani gida ban shiga gidan uwa ba gidan taɗe na shiga. To ana da kila kafin abin ya faru da ke kema kina ɗaya daga cikin irin waɗanda suke jin tsoron suke rudin kina ɗan. Eh, eh. To yasa abin nan da ya faru da ke kina ganin da gaske haka na faruwa ko ko dai kawai kina ganin yanzu dai kawai dai jita jita ce. Ni dai ta. wani jita-jita ne amma ni ta ci amana ta ni ban san yadda aka yi ba balle ma in ina karamar yarinya da ni ni zai kanin ta yi sikiru. tun da yake da shi shugaban ofishin na yan civil defense ya bukaci da a sa sunansa ya kuma yi bayani akan abin da suka gani da kuma yadda suka samu rahoton. Nigerian Security and Civil Defense Corps OC Outpost the Market Sokoto. To yana bai gashi an kawo maka wadda ake zargi da cewa tana cin yan sikiru wato masu shan jini wanda ake ta fargabar su a wannan yan kwanakin. Ya abin ya zo muku kuma wani mataki ku dauka? To mu dai abin da dama an namu muna karamin wuri ne don outpost ne. Mun dai roshin mun kai je tuwar muka je mutane sun hin mutum 300 wadda suka taru bakin kowa. daga nan muka dai shiga muka abin da ya hukuma ya kamata muka rescue muka ɗauko ta kuma dama mu muna da wuraren da ya kamata yan karamin wuri ya samu kamar outpost ya kai ma division division kuma za su yi transfer to area commander sannan a kai muna da headquarters ɗin da commandant ɗin mu yake to mu yanzu mun samu dai ga police sun to mun taimaka sun taimaka mana har mun ɗauke ta kuma mun division da ita ba ta abin da na sani kenan gaskiya ana zargin an mata duka kafin a kawo ta ya ko ga to mun ɗauko ta gaskiya dai jina jina amma dai kuma mun wuce da ita don saboda kaga likita shi ke gano ai duka ko ba ai duka ba mm. saboda mutane ma kin ga office din mai cika yanzu suna kamar su kone mana office ko kuma mutane duk yan uwanta sun yi mutum 100 waɗannan na zo su saboda haka muna son dai yanzu mu samu wurin mai zambari kam kuma mun yi transfer ɗin kes ɗin zuwa can inda division officer wato DO kenan sannan shi kuma in ya ga abin zai kai mu area commander daga na state commander ya ya sani to zuwa yanzu irin wannan kasa kasa da kuka samu na wannan magana na kisikiro gaskiya so da yawa ana mana korafi amma dai tun wanda muka zuwa sai tun muka zuwa sai a ce an stalin so biyu so uku to shi kawai ne gaskiya wanda ji shi an na wanda an kai mana saboda muna very close kuma mai roshin kuma gata nan mun doko ta kuma kin ga mutanen da awaji saboda haka ga can yanzu ma an doke ta da mota to misalan sai mu ce Allah ya kyauta da kuma fatan za mu dawo cikin hayyacin mu kuma mu rage tsoro da firgicin da al'umma ke shiga a dalilin wannan tsoratarwa da aka yi akan maganar 'yan sikiru saka hukuma a kowane lokaci idan hakan ta faru.

To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.